Amalle kashi na hamsin. Bismillahir Rahmanir Rahim. Haka aka shirya musu girki na ƙasa dukkanin suka baje Umaima ce ta sabin ɗan kamar da Mubina. Mubina a dole take shi darajar kawa aka suka shiga kwasar girki. Umaima tana kusan kamar sai zuba take masa kamar da shige cikinsa. Ya kalle shi ta ce ya kamar na kusan mutuwa fa Allah ya taɓo ni kuma shi kaɗai san me ya ɓoye a tsakaninmu. Ya kamar ciwon su ya kusa kashe ni wallahi. Ita tana riƙe hannunsa kamar ce wai amma kuwa da na shiga wai amma kuwa da na shiga da da na shigar da wanda son sai sanadin kashe min kanwata to ki kawai ke nemi wani baki ta turo ta ce Allah ba zan hakura ba dan baka san san da nake masa bane to ba kowa bane ba ka kawu ne ya daka mata tsawa ce ke wallahi zan saba miki wai an yi aljanu ba su shafe ki ba kuwa Jumna ta ce ani ma naga abin akwai hauka ko kunya kunyar matarsa ma baki ji ni kan babu ruwana ba ma son rashin arziki Anwar ce sai yau ne za ku mata faɗan ba daidai din ba idan na doke ta ku ga na. Umaima ta ce, yaya ka ga sun tsane ni ko? Haka dole yake bi mata haka suke cin abincin kowa rai babu daɗi. Kawu ya ji kunya abin da Umaima ta yi. Gobe ita kaɗai ta san me za ta ma yarinyar sai ta ƙunsa mata baƙin ciki. Sai ta nuna mata daga kanta ba kowa a zuciyar mijinta. Dan ta gano son Kamal take. Ko yanzu ta ci darajar kawu ne ba da haka ba. Hannun da ta riƙe ma mutum mijinta, hannun ma sai ya ci ubansa. To bayan sun ci sun sha aka ƙara gaisa. kamar na kusa da kawunsa. Yana musu nasiya su zauna da juna lafiya. Mubina na kusan yumna zaune. ta da kanta cike da lallabi take jinjina masa kai mai kuwa ta yi fushi da tafiyarta da kwanta ya tafiya ta da kwanta tana murna juyi take kan katuwar katifarta ta ce ko banza na kunsa ma matarsa bakin ciki haka zan mai da kaina kamar wata sakara sai na aure mata miji na raba su kamar da ni ya dace ba wannan figaggiyar balarabiyar ba mai kwalakwalan idanu har sai ka ce zabi yarinya sai na kwace kamar ta faɗi tana dariya karfe takwas na safe suka masu kamar sallama suka shiga fat su da lafiyar jikinsa ya cire ya saka kayan bacci wandon iya gwiwar sa ya zaɓo wata fingilar ya iya cinye su kan mubina ya kalle ta ya ce sweetie kin yi kyau mace tanka ba ya haye ta haye ya katifar ta shige cikin bargo murmushi kamal ya kashe wutar ɗaki ya ƙara fesa yan turare a jikinsa ya ƙara gudun AC ya haye katifar ya jaye bargon ya shiga cikin rufe sirbi rungumo ta jikinsa can tanka masa ba shi shekar kukan ya da sauri ya jawo ya juyo da ita ya tallafo kanta da hannunsa biyu ya ce Sweety Mubina, me na kuka please kar ki tasa ma Kamal hankali. Menene yi shiru faɗa min kin ji sanyi ta. ta na haɗe fitsinsu ya fito da harshen sa yana tsotsa. Ruwan hawayen da yake kwaranya a saman fuska ta yana shafa gashin ta cikin shishshika ta ce Kamal bana son kowa ta raɓe ka. Allah ko zan iya ma mace babba illa akan mijina. Wannan yarinya na fita ka ka ja mata kunne wallahi bana gama miji da banza maras kamun kai. Har da ma mai kamun kan wallahi wallahi wallahi ka ji na rantse sau uku. haɗuwa ta anjima zan gigita mata rayuwa matuƙar ta shiga sabgarka ka kuma kula ta wallahi zan cire kunya ta na ajiye ta a gefe na mata abinda iyayenta za su ba za su manta da ko da kamanninta wanda iyayenta za su manta da kamanninta ko kamar yadda ni gida ka zo ka aure ta ni ma na aure wanda nake so kamar ya rufe mata baki da tafin hannunsa ya kara matsi ta sosai a cikin ƙirjin shi yana warsa jajirtaccen mashi. cikin tsananin ƙaunarta da ta masa da ta masa ƙawanya ya fara magana cikin shauƙi da wata 'yar murya ya ce am um, sweetie ani ainihi ke so ko da haka ga ni ga ni kin aure abinki amma ki ya harshen ki da ambata wani na fi ki zafin kishi ba na son na kai hannu jikin jikinki da yanzu ma wallahi suna sauke miki lafiyayyen marika kan ki ya faɗi cikin wata irin siririyar murya yana murza fatar bayanta kan shugaba ta suka masa na ƙara shigewa ta ce amma lama na san zaka iya doka na dan ka san karabon da iyayena ta faɗi cikin shishika tana kitsin su fuskar ta ya rike da hannunsa biyu wallahi ba zan iya bugun ki wasan soyayya muke yi shiru mai bakin gaje kiss me ya faɗi yana shafa gefen fuskarta ya ɗora lips ɗinsa sama wa lallausan pink lips ɗinta yana lasassu ka faɗa ta makale tana limshe idanu tana sauke jin zuciya tana jin daɗin ɗumin sa da ke lasar lips ɗinta a hankali ga wani irin ƙamshin bakinsa da ke kai ma hancin ta farmaki sannan a hankali hawayen ke sulalowa daga idanunta ke sauka a kan hannun kamar wanda ya tallafe gefen kumatanta wasu gefen da ta nutsa kanta a ƙirjinsa ƙara kamo kanta hawaye lashe mata ya kura ma beauty face ta idanu yana jin wata iriyar fitananniyar ƙaunarta na ƙara shiga jinin da tsokar jikinsa wacce take makala a zuciyarsa da kuma kowace gaba ta jikinsa so na ƙara ingiza masa wutar son mu Dora ta kai ƙirjin shi ya lullube slip da lallausan bargo ya dago kanta a hankali ya kira wata sweetie bata amsa bai sake narkar da murya ce mubinat tsiga jikinta ta yi a hankali ya muskuta ta gyara kwanciya a ƙirjin shi tana sauke wata irin nauranniya a cikin zuciya da ƙyar ta iya buɗe bakinta a shagaba ta Kamal bacci fuskar ta ya kamo sosai ya zuba ma beauty face tsinta idanu. Ta ɗan guntun hasken da ke ɗakin cikin muguwar sha'awarta da zallar ƙaunarta. Cikin siririyar murya ya shagwaɓe sosai ya ce, I love you. Please kina so na kin ji? Ya faɗi yana bata wani irin professional kiss a saman lips ɗinta. Wanda ta ji wani irin zarriyar ga wani irin feelings na taso mata. idanun ta cikin muryar ta mai cike da tsantsar shagwaɓa ta ce, Kan giwa bacci bakinta ya kamo Hassan ne fara tsotsar lips har ya tura mata harshensa a cikin bakinta. Ya shiga jujjuya shi kamar yana biɗar wani abinsa. A hankali kamo lallausan harshen ta ya fara tsotsa cikin ƙwarewa yana shan yawanta mai masifar zaƙi yana yi yana haɗa da fatar bakinta da haƙoranta. Wani irin kisan kamar yake Mobina yana bata zazzafin su tana haɗiya. Tana ƙara ƙanƙame shi tana jima za ta iya rayuwa babu kamar basam. A haka ba tare da ba tare da ta taya shi kisan ɗin ba shi kaɗai ya yi abinsa. Haka dai har ta yi bacci. bakinta a cikin nashi yana aikin shan bakin ta da yawun ta ganin ta bacci zare bakinsa a anata ya zame jikinsa kaɗan kadan anata ya rage wurin AC sake dora ta saman ƙirjinsa ya rufe su surbe ya zagaya hannunsa bayan ta yana shafa fatar bayan ta zuwa lallausan gashin kanta haka shi ma bacci ya awon gaba da shi wannan kenan to a can Nijar kan bangaren su iyamu suna haɗa kayan su ba bata lokaci suka ɗauka iya muna da ɗan kuɗinta da Ibrahim yake bata haka Liza ma da dan sauran kuɗinta wanda ake tura mata na abinci duk karshen wata suka na babbar tashar mota ta manaɗi ko ta kan takardun makarantar su ma ba su buga. ba cikin sa'a ko suna zuwa suka samu motar karo sura mutum uku suka biya kujerar mutum ɗaya din nan kamasho ya sallama direba ya ja mota suka ɗauki hanyar kano suna da rabda da shiga katsina yan fashi suka tare su duk a kwankwance mutane suke yan fashi na kallon su daya bayan ɗaya su mai suna kaya ya tsaya kan iyamu da bindiga ce ke gyara kwance ki yanzu na bukatar kayan harka akan kuɗi ya faɗi yana jaye wandansa dole jama'ar suka rantsa idanunsu Ya magana haka yasa ta gigice ta tsorata tana kuka ya mata tsawa ya ce da yaransa ku fasa mata a kanta da bindiga jin haka yasa ta yi shiru jikinta na tsama haka hawan nan baki ba saboda ya haye saman iyamu ya rinka ta a bainin nasi yana sha yaji Iya mota irin azaba take ji tamkar an zuba mata yaji a gabanta Wurin jama'ar sun ga tashin hankali dan a nan ogansu ya ma iyamu fata-fata ba cin wasa ya mata ba ya gama da ita ya hau kan liza nan ma cin kaca kaca ya mata ita har da san ma ya rinka yana gama ya ce za ku iya tafiya mun yafe muku kuɗin amma wannan matar na aure su a tashe su a saka su a mota ainihin musu suka ruɗe suka suna roƙon su wanda tije kama kafar ɗaya ya ce yaro ku haƙuri don Allah ku bar su je ga iyayensu don Allah nan dai kaya jikinsa ya sanya ce ba komai baba sun ci daraja farfara wallahi da yi mata biyu ku je da igiya aure na zan sake ku lokacin da na ga dama babu wanda bai ji dariya ta zo masa ba cikin jama'a danniya suka yi sanin ba wurin yanta ne ba Haka fa bayan su kaya sun shiga motar sun gudu da ƙyar aka taimaka Hadiza da Iyam suka shiga motar. Suna da suka kuka da ƙara nadama gashi ko zaman kirki ba sa iyawa a haka da ƙyar suka iso Kano. Daga nan suka shiga motar Kaduna suna zuwa gida lokacin sun jiga ta. Kazzabi ya rufe sai asibiti iyayen suka kai su har suka kwana a hospital din su dawo normal ba. Ga iyayensa hankali a tashi likita ya ce an neme su ba da wasa bane ba sun jiga ta mutuka kowace a mata ɗinki ɗaya. Kira sallah azhar da ake a masallaci ne farkar da kamal wanda suke manne da juna kamar wani zai raba su. A hankali yake sake idanunsa kan Mubina wacce take bacci ta cikin nutsuwa tana fitar da numfashi daki daki. Ɗan guntun marmashi suke akan akan a fuskar shi ya jaye gashin ta da ya rufe mata rabin fuskar ta ya dore mata shi. Ya zame jikinsa ya kwantar da ita ya sauka ya shiga bathroom. alaula ya dora jallabi ya ɗora jallabiya akan kayan sa ya iso gunta ya zauna gefen katifar ya sanya hannun hannunsa ya dago ta ya manna ta a jikinsa yana shafa beauty face ɗinta. Ya kai bakinsa setin kunnenta ya manna mata kis a hankali ya kira ta. Sweety, oya tashi ki sallah sai mu koma bacci kuma sai la'asar oke. A hankali take bude rannanin idanunta masu cike da bacci masu cike da bacci. Ta sauke su akan kama, ta zumburo baki gaba ta maida kanta saman kirjin shi ta ce, Kamal please mu bar gidan nan ka kama mana wani gida ne. Ni dai ka ji ko? Ta faɗi a sangarce tana ƙanƙame shi tana tura kanta a cikin kirjin shi. Kamal ya ce, "Oh sweety, kin fiye kishi, ai da ma ni da kaina ba zan zauna ina da da hankali na zai tashi ba." Sam, ki haƙuri mu yi musu kwana biyu sai mu wuce gidanmu can cikin makka nan madina ne ba kya so da kai ki ziyara kabarin ma'aiki cikin zakuwa ta shugabe ta ina so ka ba to mu je yanzu ma sai mu zo mu wuce maka din please yaya na tafi ita na nare da idanu kamala ce okay na da zamu magana amma zai ki alalla please ki bar tayar min da hankali ki wallahi bana mata son wani abu sai na jini san ba ta tsari na ke ce ko a duniya ta Ta ba idanu idaniya ta ya faɗi na ciciɓar ta kai ta har toilet ta manna mata kis a goshe ce waya ya alwala faɗi yana juya zai fice ta sauran sai a sauran jikin jikinsa ta rungume shi ta baya Muryarta ta rawa ta ce kamal Kamal kamala jure ita ya rungume ta game shi haba mu bin dan kurma ki bari na je na sallame jam da je na samu jan imel na zo na rantsa miki ke shi kadai nake so a duniya Ba na je zan iya buɗe wata zuciyata haka ya samu ya mata wayo jan an tayar da sallah a masallaci fice yana sauri wanka ta da ruwan gumi zuciya ta san babu daɗi ta rasa me yake damunta sam ta ji ta tsani umaiman nan san bata mata san bata mata ba kirkiri take nuna son kamal ɗinta a ran da ta ce an kusa barna matukar bai bi bai bi shawara ta ba matukar bai bi shawara ta muka bar musu gidansu ba haka ta doro alwala ta fito ta saka abaya ta kan sallah ta yadda sallah kamal ko bayan sun gama sallah shi da kawunsu suka fito daga masallaci suka shigo gida nan bangaren kawunsa ya zauna falo suna taɓa hira an shirya musu girki su umma ya kira yana faɗa musu sun sauka lafiya nan suka sha hira da sama abu ma tsokanar sa yake yana gama waya da yan gidan su ya kira umma suka gaisa yana faɗa masa sun zo lafiya ya shiga ma ya shiga ma umfa ƙarya mu bina sai baccin gajiya take yi sai yana tsoron bata waya a yadda ya ga zallar rigima a tare da ya ce a bashin mamansa gaita nan umfa ya shaida masa baya gida sai ya koma amma yumna ta gama girki ta zuba ta jira nan tsakiyar falo kawu ya ce je ya kira matarsa a kwance ya same ta ta naɗe cikin burgo tana gunjin kuka kwanciya ya rungumo ta ya shiga ta da kiran mata ya wucewa zai tafi tafiyar da dare. ai ko dai idan muna hada kista masa a goshi tana shafa sajensa na fuskarsa tana dariya kamar ba yanzu ta gama kuka ba kamar da kan shi ta a cikin doguwar riga yar kanti wata blue ya ne mata kanta ya sunkuya ce hau baya na muje cikin mutukar farin ciki ta dare bayan sa tana kyalkyala dariya ta ce ya kamar ina son goyo yo daɗi bayan ta faɗi tana sakalo hannun tauyen ta leƙo kanta tana kallon a fuskar shi tana bar masa dogon hancinsa ta ce ya kamar an taɓa ce maka kana da kyawu eh na ta faɗa cikin wani irin shaukin sansa da ƙaunarsa ta yi mata mahaukacin kamun ba tare da ta sani ba kamal ya murmushi ce sweetie bari mu da sai na faɗa miki ya faɗi yana tafa da ita a bayansa kanta ta kwanta a gadon bayansa zagaye hannaye da saman jikinsa tana shafa ɗan tumbinsa tana lushe idanunta a shagaba ta kirawo shi kamal kusan ƙofar falo ya sauke ta gyara mata gilanta sun fara tafiya ta jaye hannunta ta rukunkume shi tana gunjin kuka Faroshi ya ce sweetie ya haƙuri mu shiga mana idan mun fito sai ki rungume abinki a ɗaki ko Shiru Kamal ya ta duka kasansa ta kamo ƙafarsa tana shafa tana danna shi. kuka ta ce Kamal ciwo take maka kum na kana dingisa sosai yau ba kamar da ba ta faɗi tana murza masa ƙafar tasa Marushi ya ce oh sweetie ai zama na da muka ne a jirgin ta kage mini kin manta mijinki dan gurgu ne ya faɗi yana sunkuya cibi da saman yana dariya kukan sangarta ta saka masa tana dukan kaje shi raɗa mata a kunne ya dago da kansa ya tsaya ta da tsammin idanunsa idanunta ta lamshe tana yar ne a shugaba ta kira wusa Kamal sauke ta yi gyara mata fuskarta da mayafinta da kama hannun da suka nufi Bakin Bakinta ɗauke da sallama suka shigo falon. Kawu da Yumna suka amsa ta sunkuya ta gaishe su suka amsa suna tambayar ta ya gajiya. Gobe da ganin Umayya ba ta gurin sa ta sauke ajiyar zuciya. Raihana ta zauna kusan ta ce Anti mai kyau zan bi ki gidanki. Baroshi gobe da ta ta rungume Raihana ba ta yi magana ba nan Yumna ta yi sabon su Kamala ce kawu ina hannuwa kawu ya dariya ce kai da ka san mutanen ai shi da ƙawar ta kawo." za su tashi sai bayan la'asar da ƙarfi suka yi sallah suka koma koma baccin su na gado kamal ya murmushi ya ce komai batun da aka sako umaima ya gama da ta kafe shi da shanyen idanunta ko kyauta ba ta haka suka gama cin abincin sama sama suka ci don ba sa wani jin yunwa kawai ya ce to zan dan shiga kasuwa don yin wata insha Allah an ce an shi bara a ƙaro kayan ci ma da yanzu za ta fi daɗi zuwa daren wala mutum zai iya kai asibahi saboda cin koso kamar ya ce kawai bar na zo mu je ni ma zan yi sayayya da mun je kawai sai a saka a firij kawai ce eh ka siyo komai a ajiye ga firci ajiye ga firci babu komai kun ji babu ku da yawon neme neme in da can ba komai ake iya ajiyewa lokaci kaɗai ba mu je yanzu sai a siyi komai ko sai baki shirya mu je harki sai ki zabar musu komai a nan ya ta zaki je ko ya tambaye mu bina cikin kunya ta ce Na adadi. za mu zauna da Rehana sai kun dawo kai jinjina da hankali jinjina da hankalin yarinya kamar ya kalli mu bina yana so ta taso ta lura sare abin da yake amma ta iya ta mai da hankalinta akan Raihana dole ya fice ya je butrol ɗinsa ya ciro maƙudan kuɗi ya shirya tsaf cikin shigar Laraba ya fito yana baza kamshi Jumna ta fito cikin shirin ta ta ce da Mubina idan kin ji bacci ɗiyata ki je ki kwance ki karki bari Raihana ta dame ki sai mun dawo Mubina da su ka lafiya ta musu kamar bayan da bai ba su idanu ba amma ta ki aka suka tafi Mubina suna zaune da Raihana tana mata tana ta mata surutu Mubina tana son tambayar Raihana ta rashin dacewa kanan ta biya mata suka shiga Giyan Mubina ta tsare ma Rihanna sosai ta tsare sosai sai ƙirƙirar dariya take misalin ƙarfe biyu da rabi Umfani da mamu suka fito cikin shiri zuwa kasuwa abu wasu abubuwan na kama azumi Amra na kwance ta yi matashi da cinya Abla tana mata susar kai Umfa ce Amra da karfin jikin naki Amra ta murmushi ta ce Umfa da sauki ga Abla na min susar kai na ci kambacin nan, murmushi ya yi zauna kusan Abla yana murmushi ya ce Abla baby an sauka sau Saudiya lafiya kamar la gaishe ku yanzu na fita kira ni mun gaisa amma ta zauna tana murmushi Abla ta ce o oh, duniya ba ta da tabbas ban taɓa mu Mubina za ta juya min baya ba dan ta samu miji ta manta da ni da sakon gaisuwar ta ba sai da sai a wajen mijinta zan ci ai wallahi sai ya na kama amra yanzu kabir da yake shigowa ya bushe da dariya ya ce daga baya kenan ya faɗi yana zama mama ta ce kabir ko zaka je kasuwar nema ma amarya a cikin kunya ya zauna kusa da ita ya ce mama dole umfa ya je gidan su basma tun kawo zubairu bai tafi ba umfa ya ce insha Allah bari ya dawo na je ya je niyame jiya duba hospital din mu ta can ana mata wani yara sai mu shi muje farfaɗe yana mikiwa nan suka ma'abla sallama suka fice su suka suka ci gaba da hirar su sai gulman bine suke abla da kabir amara na dariya daman sun yi hakan ne don su saka ta nishaɗi ranar za mu tsaya sai ku